الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي بها في السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba ɗaya ko biyu ga watan jumadal akhir a shekara ta dubu ɗaya da da da hudu talatin tara hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin riyabu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da ɗaya in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul jihad babu fadlil jihad mun tike da hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da talatin hadisin samura za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da ɗaya hadisin anas malam ya ce wa an anasin radiyallahu an an karɓo daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda anna ummar rabi'i bintal barra'i wa hiya ummu harisa ibn suraqa haƙiƙa ummar rabi yar barra'u wacce ita ake wa alkunya har ila yau dai da ummu harisa ibn Suraka? ma'ana kenan ko dai ɗaya ya zama ta ɗaya kuma an jingina mata sunan ɗanta ko kuma duka biyan alkunyoyinta ne akan ce da ita ummul rabi akan ce da ita ummu harisa atatin Nabiya sallallahu alaihi wa sallama ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ya rasulallah sai ta ce ya ma'aikin Allah ala ni an harisa ba za ka bani labari ba game da harisa harisa din ɗanta ne wa kana yauma yawma badrin an kashe shi a yakin badar asabahu sahamu sahamun garbun wani mashi ko cibiya da ta kuskure ce ta same shi idan aka ce sahamun garbun harbi ya zo ba a san daga inda ya zo ba ba a sani ba ta ta ɓangaren masoya ne ko ta ɓangaren makiya domin idan ana tsaka da wutar yaƙi kowa yana harbe-harbe to harsashi yana iya cewa ta bangaren dan uwanka ma ya harbe ka bai sani ba to idan a larabci aka ce sahmun garbun ana nufin harsashin da ba a san daga bangaren da yake ba cibiyar da ba a san wane ne ma ya harbo ta ba shin daga gabas take ko da yamma ko daga kudu ko daga arewa shin daga musulmi ne wani ya harbin ko kuma daga cikin kafirai ne wani ya harbo ta shine sahmun garbun fa in kana fil jannati sabar tace to ya ma'aikin Allah ba ni labari game da wannan ɗanawa harisa in yana aljanna sai in yi haƙuri ma'ana in samu sanyin rai in samu kwanciyar hankali domin dai haƙuri ai ya zama dole ko ma'ana sai ta dan samu sanyin rai da kwanciyar hankali saboda a lokacin tana jin kuna da raɗaɗin rabuwa da ɗanta to amma duk da kuna da raɗaɗin rabuwar da take ji nasa in ta san kyakkyawan makoma yake a ciki to wannan zai mata sauki sama da in a ce kuma mummunan makoma ce to kaga wannan zai daɗa tayar mata da hankali da ka ta ce fa in kana fil jannati sabartu in a aljanna yake sai in haƙura wa in kana ghayra zalika in ko ba a aljanna yake ba ijtahattu alaihi fil buka'i zan daɗa zage dantse in tai masa kuka ba tana nufin kukan kere ba a'a kuka wanda ya halatta kukan da babu fitar sauti zubar hawaye kwalla kukan zuci an gane ko domin wancan kukan shi shari'a ta hana amma wannan kuma shari'a bata hana ba da wancan take nufi da anan annabi zai tsawatar mata ya ce to ai wannan ba a yi to amma tunda ya mata shiru ya kyale ta ya fahimci kukan da take so ta yi irin wanda ya halatta a yi ne wannan ko ba a hana mutum ya yi shi wa qala sai manzo Allah ya ce da ita ya umma harisata ya ke uwar harisa innaha jinanun fil jannati yo ai ba ma batun wai danki yana aljanna ba danki yana cikin aljannatai a cikin aljanna ma'ana aljanna cikin aljanna yake wa inna ibnaki asabal firdaus al a'la kuma danki ma aljannar ta kolin koli ya samu ba ma ta kasa kasa ba to kaga maganar kuka ma ya wuce ko da haka sai ta hakuri ta ƙara hakuri Abin da wannan yake nufi idan mutum ya mutuwa shahada ba aljanna ɗaya ake bashi ba aljanna ce cikin aljanna shi wannan bawan Allah Harisa ibn Suraka mutuwar shahada ya kuma ya dace ya samu aljanna cikin aljanna shine annabi ya ce inna hajinanun fil janna ki sani wanda ya mutuwar shahada ba aljanna ɗaya ke gare shi ba aljannatai ne cikin aljanna to sannan aljannatai cikin aljanna kuma hawa hawa ne wata tafi wata ta kolin kolin ita ce firdausi to kuma ita ɗanki ma ya samu kaga maganar cewa ma ki yi eh, kuka bata taso ba rawahul al-bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da da biyu wa an jabirin radiyallahu anhuma daga jabir bin abdullahi Allah ya kara musu yadda ya ce ji abi abi ila annabi sallallahu alaihi wa sallam an zo da babana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa an riga an yi masa musula an lalata gawarsa an yanke hanci an yanke kunne an kwakule ido an yanke harce an farke ciki la'alla an yanke azzakari wannan shine musula wulakanta gawa bayan an kashe ta wanda wannan ɗabi'a ce ta kafirai addinin musulunci babu wannan haramun ne maza Allah ya ko kun kashe mutum a wajen yaki kar ku wulakanta gawarsa to amma su kafirai tana yanzu yana daga cikin miyagun ɗabi'unsu in suka kashe mutum sai kuma sun masa irin wannan wulakancin da cin mutunci irin yadda suka yi wa Hamza dan Abdul Muttalibi manzo Allah yake wallahi in na samu mutum saba'in daga cikin su sai na rama abin da suka yi min akan daya sai Allah madaukakin sarki ya tsawatar masa fa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabiri in za ku dau fansa ku dauka gwargwadon yadda aka yi muku in ma da za ku yi hakuri da yafi muku shikenan sai annabi ya haƙura bai yi ba jabir ya ce an zo da gawar babansa an mata musula wa wudi a baina ya daihi aka aje ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai don ya sallace ta ba don dai ya gan shi domin shahidi ba a yi masa ne ba a yi masa sallah ba a yi masa wanka ba a yi masa komai haka ake binne shi saboda darajarsa da kimarsa da martabarsa fa zahabtu akshifu an wajhihi jabir yace sai nazo ina bude fuskar babana ina ganin gawar fa nahani qaumi mutane na suna hana ni suna tattare ni an gane ko a wata ruwayar fa ja'ala ashabun nabiyyan yanhaunani sahabban annabi duk suka taru suna hana ni kar in bude in ga yadda gawar babana take amma shi annabin bai hana shi ba wan nabiyyu lam yanha manzo shi bai ce komai ba jabir yana so ya ga mahaifinsa to su kuma sun san cewa an riga an yi kata-kata da fuskar mahaifin bai kamata ba a ce dan ya gani ganinsa haka zai daɗa tayar masa da hankali to sai suke hana shi amma annabi shi bai ce yi ba bai ce karka yi ba ya zura masa ido to in haka ne wanne ne daidai wa aka tabbatar a nan waye aka hana jabir yana abu annabi bai ce yi ba bai ce karka yi ba sahabbai kuma suna hana shi shi kuma annabi bai hana su ba to aka tabbatar sahabbai aka tabbatar domin su suna hana jabir inda abin da suke kuskure ne sai annabi ya ce ku kyale shi kar ku hana shi amma shi annabi bai ce ku bar shi ba bai ce kar ku bar shi ba amma su kuma sun ci gaba da hana shi sai ya nuna annabi da goyon bayan su yake yi fa sami a sauta na'iha ana cikin haka sai annabi ya jiyo ƙaran mai kukan kere irin kukan nan a yayin musiba a yayin mutuwa ko a yayin wani tashin hankali sai annabi ya jiyo wata tana yin wannan faqila ibnatu amr aw ukhtu amr sai aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mai kukan yar amru ce ko yar uwar amru faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lima tabki to dan me take kukan kukan kuma na menene aula ta biki a wata ruwayar a ce da ita ta daina wannan kukan an gane ko da ka shakkun min rawi a cikin sahihi ibn hibban an tantance wani lafazin annabi ya faɗa ya ce da ita la tabkihi a ce kada ta yi masa kuka ta daina kamar yadda wani lafazin ya zo a cikin sahih bukhari manzo Allah ya ce tabkina Aula tabkina ko ki kuka ko ma karki kuka ma'ana dai kukan ba abun so bane ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zalatil mala'ikatu tudhilluhu bi ajnihatiha tunda kuka kuka ga wasa har kuka zo nan gabana da ita mala'iku ba su gushe ba sun sa fuka-fukai suna kare masa rana Ma'ana shi yana cikin rahama yana cikin ni'ima yana cikin kwanciyar hankali ku ne kuke ta hayaniyar ku kuke jin zafin rabuwa da shi amma shi murna yake da inda ya je ba zai so ba ma ya dawo wajen ku ya ci gaba da rayuwa da ku domin ga irin karamcin da ake masa ga irin martabawar da Allah subhanahu wata'ala ya sa a masa a wata ruwaya ta bukhari hatta rafa'atumuhu har kuka ɗauke shi ma'ana har ku ɗauke shi daga inda yake dinnan mala'iku su ne masa inuwa da fukafukansu rana ma ba ta taɓa jikinsa ko har ku ɗauke shi ku kai shi zuwa makabarta makwancinsa to mala'iku za su ci gaba da yi masa haka muttafaqun alaihi imam al da imam muslim suka rawaito wannan hadisi al-qadi yalmi ashafa yace ya tamilu anna tazahumahum alaihi li busharatihi bi fadlillah wa ridahu anhu wa ma u'idda lahu min al-karamati wa yahtamilu annahum izdahamu alaihi ikraman lahu wa farahan bihi zai iya yiwa cincirin da sahabbai suke yi akan gawar abdullahi ibn haram al'ansari mahaifin jabir ta yi saboda albishir ɗin da aka yi musu ne da yanayin da yake ciki na falala an gane ko sannan kuma da irin abin da aka gaya musu cewa allah maɗaukakin sarki ya tattalan masa na girmamawa da karramawa sakamakon mutuwar da ya ta shahada kamar yadda mun sha faɗar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi magana da shi gaba da gaba kuma ya ce ya bawa na nemi duk abin da kake so amma ya ce ina so a maida ni duniya Allah ya ce a banda wannan wannan mun riga mun sa iyaka ba a komawa nemi dai wani abu sai ya ce to ya ubangiji a isar da sakona zuwa ga 'yan baya ga halin da nake ciki ga halin da nake ciki da haka su kwantar da hankalinsu kuma ayoyi suka sauka da haka a cikin suratu ali imran ko muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi shi ma dai yana nuna mana falalar shahada ta yadda shahidi mala'iku sukan kare masa zafin rana tare da cewa wannan ya zo ne a cikin kisar abdullahi bin haram amma malamai suka ce baya nuna shi kadai hakan ya shafa an gane ko zalika liman kashiya rabbahu irin wannan damar ga duk wanda ya ji tsoron ubangiji shi ma Allah zai iya masa hadisi mai lamba ta 1333 wa an sahal bin hunayf daga sahal dan hunayf radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mansa sa'ala shahadata bi sidq duk wanda ya roki Allah mutuwar shahada da gaske kenan kaga addu'a iri biyu ce akwai ta gaske akwai ta me to addu'a da Allah yake karba ta gasken yana daga cikin gaskiya a addu'a ka yi ta kana mai ƙudurci Allah zai karɓar maka yana daga cikin gaskiya cikin addu'a ka yi ta bisa ga kiyaye ladubbanta yana daga cikin gaskiya cikin addu'a ka yi ta tare da tara hankalinka tare da kana cikin natsuwa ba kana addu'ar amma hankalinka ko zuciyarka ko tunaninka yana wani waje daban ba yana daga cikin gaskiya a cikin addu'a mutum ya roƙi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba da dama a roƙa banda wanda Allah bai ba da dama a roƙa ba akwai abin da ba a roƙa Allah da aka in ka roƙi wannan baka yi gaskiya a cikin addu'a ba ka ce Allah ka bani matsayi irin na annabuwa ne wannan baka roƙi gaskiya ba domin Allah ba zai baka ba ko kuma Allah maɗaukakin sarki ka sa kar in mutu baka roƙi gaskiya ba ƙarya kake sai ka mutu kullu nafsin za'iqatul maut ko ka ce ya Allah kan tsufa to ya dai ka daina numfashi amma in dai za ka yi numfashi to tafiya kake yi dole sai ka gangara to da ka duk wanda ya roƙi Allah shahada bi sidiqin da gaskiya to me shahada ba shine mutum ya mutu wajen yin hidimar addinin Allah ba sawa'an a fagen yaƙi ko ba a fagen yaƙi ba amma dai shahada mafi girma ita ce mutuwa a fagen yaƙi to shin wannan yana nuna mutum ya yi burin mutuwa a'a akwai burin mutuwa da aka hana la ya tamanna yanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi a hirka da ɗayan ku yayi burin mutuwa saboda me saboda wata musiba da ta sauka gare shi ballantana ma ya kai kuma ga kashe kansa wannan ba shi ake nufi ba wancan wata cuta ce ko wata musiba ce ta sauka gare ka kake fatan gwandama ka mutu wannan haramun ne amma wannan ba haka bane sannan wannan har ila yau mutuwar shahada baya nuna kuma ka yi fatan ayi yi yaƙi tunda shi ma an ce la ya tamanna yanna ta tamannau liqa al'adu kada ku yi burin gamuwa da abokan gaba ma'ana kada ku yi burin yaƙi ko tashin hankali ko fitina an gane ko to sai malamai suka ce kenan wannan ya nuna shahada ba dole ta yaƙi ba kawai dai ka ce Allah madaukakin sarki ya azurta ka da mutuwar shahada in ka yayi sawa'an wani dan ta'adda ya afka maka kaga mutuwar shahada ce sawa'an kai mutuwa cikin annoba kaga mutuwar shahada ce sawa'an gini ya fado ma mutuwar shahada ce ba wai roƙa kai Allah ya sa gini ya ruso ma ba a kai dai Allah ya sa kai mutuwar shahada shi kuma Allah shi ya san inda zai zaɓan maka ita in ya kaddara zai baka to da ka duk wanda ya roƙi Allah mutuwar shahada bi sidiqin da gaske ballagahu Allah manazil shuhada Allah zai isar da shi matsayin shahidai wa yin mata ala firashihi ko da akan shimfidarsa ya mutu a gida an gane ko ma'ana Allah zai maka alfarma ya kai ka matsayin shahidai a aljanna tare da kai kuma ba mutuwar shahada kai ba kun fahimci wannan akwai bambanci na kayi abu ka cancanci lada da kuma a yi maka alfarma shi dai dan adam ko ma dai menene dai ba dai ya ganshi a can ba shikenan ko ma dai menene kai dai ka shiga aljanna sawa'an aikinka ne ya kai ka rahama ce fatan maje haji sallah misali kaga yanzu akwai kansila mai gafaka da kansila mai ofis ko mai ofis da mara ofis kaga ɗaya alfarma aka yi masa ɗaya kuma zaɓarsa aka yi amma duk sunansu me kansiloli wannan misali kenan a yaren duniya a zamanance to da haka idan an je aljanna ga gidan shahidai akwai wanda haƙiƙanin shahadar ya yi akwai kuma wanda alfarma ce ta kawo shi to amma me ya jawo alfarmar saboda ya nema da gaske amma Allah bai kaddara masa zai samu ba domin duk wani ajali da ka sani na dan adam an kaddara masa yanzu da hanyar da kowa zai mutu Allah ya santa kai ne dai baka sani ba wani zai yi rashin lafiya wani mota ta kaɗe shi wani hadari za a yi wani dabba ce za ta cinye shi cikin dabbobin dawa wani ya fada ruwa an gane ko gashi nan gashi nan kowa an rubuta bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id to da ka zai iya yiwa hanyar da aka ce za ka tafi ba ita bace ba hanyar shahada bace to amma roƙonka Allah ya sa ka yi mutuwar shahada to wannan zai nuna wa Allah da gaske din kai kana son shahada to wannan sai sa shi kuma sai ya maka alfarma Allah madaukakin sarki ka azurta mu da mutuwar shahada rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihin shi ma dai yana nuna mana falalar shahada da falalar burin ayi shahada har da ma addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya azurta mutum da mutuwar shahada hadisi mai lamba ta dubu da 1334 wa an anas radiyallahu an daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man talaba shahadata sadiqan u'tiyaha duk wanda ya nemi shahada da gaske za a bashi ita abin nufi za a bashi darajar ta da matsayinta ko da bai yi ta ba in kuma Allah ya ga dama yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab sai ya canja ajalin naka ya mai da shi ta hanyar shahada kila da shayi zaka sha ka shake ka mutu yanzu a madadin haka to kaga wanda ya shake yana shan shayi shahada yayi shahada shayi shahada kuda kaga wannan ba ita bace ba to a madadin haka sai a canja a madadin shayin ya shake ka kawai ka mutu anan. sai a bar shi ya shiga cikin ka sai ya kulle ma ciki to mutuwa da ciwon ciki ita kuma wannan fa shahada ce ba abin da Allah bai iya ba yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab da haka dai duk wanda ya nemi shahada da gaske za a bashi ita za a bashi ita yahtamil zai iya daukan za a bashi ita kai tsaye yayi mutuwar shahada zai iya daukan za a bashi ita shine za a bashi matsayi irin na wanda suka yi ta koda shi bai yi ta ba shine walau lam tusibhu ko da a ce shahadar bata same shi ba rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi to kaga wannan yana nuna mana mutum da kansa yana da kyau ya rinka wa kansa fatan yadda ajalinsa zai kasance ya rinka roƙon Allah yadda ajalinsa zai kasance yanzu wani bai dada shi da ƙasa ba koma wace irin mutuwa yayi wallahi yanzu wani da zaka tare shi kila a nan filin fakin ce da Allah wace mutuwa kake so kai ba ruwansa ko ina ta faɗi sha in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba matsayi wannan ko shakka babu sakarci ne rashin sanin ina ka fito ina zaka dosa ne a rayuwa tunda dai ka san mutuwan nan sai an yi ta to ya kamata ka fara mata shiri ta yaya ta kintsawa kanka imani na koda kowane lokaci ta same ka alhamdulillah kuma sannan da kokarin doruwa akan ayyukan alkhairi dan ka mutu akan su domin ya mutu mar'u ala ma alaihi wa yub'athu mar'u ala ma mata alaihi kamar yadda magabata sukan faɗa mutum yakan mutu ne akan abin da ya saba yi na ayyukan yau da gobe yanzu mutumin da ya saba a shar karkai mamaki ya zo mutuwa ya ta bankawa saboda akan haka ya saba duk yadda zaka ka dora masa kalmar shahada bai saba ta ba amma mutumin da ya saba kalmar shahada ya saba salati da wani abu ya zo masa na tashin hankali ya ji jikinsa ba daɗi haka zai ta maimaitawa in aka yi sa'a sai ya tafi a haka to kuma in ya tafi haka a haka za a tashe shi a ranar lahira yanzu akwai wanda a lahira a filin alkiyama za a tashe shi yana ashar saboda akan haka ya mutu kuma akan haka za a tashe shi da haka wannan abu ne wanda ya kamata mutane su rinka wa kansu da kansu tunani shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmai ma'ana ku shirya wa kanku haka ubangiji shi zai cika muku amma ku ku tsara ku shirya ku kawo gwadabe Allah shi ne mai cikawa to haka annabi Ibrahim ya ce da ƴaƴansa inna Allah astafa lakum ad dina fala tamutunna illa wa antum ku sani Allah ya gama muku tunda ya zaɓi muku addinin da za ku bauta masa a kansa to ku kuma kar ku yadda ku mutu face kuna kan musulunci ku dage ku tsare sai Allah ya cika muku hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyar wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ya ji shahidu min masil katli mai mutuwar shahada baya ji a lokacin fitar rai illa kama ya jido ahadukum min masil karsati face sai irin abin da ɗayanku yake ji idan aka muntsine shi an gane ko ko muntsini ko ya kushi duk ana fassara shi da karsa karsa ma'ana dai zafin mutuwar shahada bai da yawa ɗan kaɗan ne kuma saurin tafiya yake yi domin duk muntsinin da aka yi maka zafin muntsini baya wuce awa biyu uku ya baje ko ba haka ba haka nan ya kushi duk ya kushin da aka yi maka zafin ya kushi ya yi tsawo ya kai wuni ɗaya ya wuce to amma wanda ba mutuwar shahada ya bafa kaga wannan yana nuna ba haka abin yake ba ba haka abin yake ba قال الآقولي إمام الآقولي رحمة الله عليه يتي القرص الأخذ بأظفار الأصابع أبن أكي نفي ذا قرص هو قرصة shine al'akzu ka kama mutum bi atrafil asabi'i da gefen yan yatsu kaga mun tsini kenan mai tajil arut kuma yace alqarsu shine akhdhuka lahmal insani bi isbi'aik shine ka kama naman mutum da yan yatsun ka guda biyu shi ma dai mun tsinin kenan hatta tu'limahu har ka sanya shi ya ji zafi wadan sun ce wal alqarsu las'ul baradis qarsu shine kamar cizon kudin cizo albaradis jam'i ne na barbus barbus shine kudin cizo kowa ya sani cizon kudin cizo baya dadewa a jiki akwai wanda yanzu bai san kudin cizo ba ko dan birni ne zuriyar da ya makaranta allo bai ci gajala ba da aka bai san kwarkwata ba bai san kudin cizo ba bai san tsutsa tana shiga jikin mutum ba mu duk mun san su to da haka wannan yana nuna dai cewa cizon kudin cizo ba abu mai dadewa ba kamar irin cizon cinnaka bane wani cinnaka in ya cije ka sai ka kwana ka wuni ya nema raɗaɗi amma shi kudin cizo da ya cije ka yayi yawa minti sakan nema yan sakankani ne ka daina ji baya dadewa kwata-kwata kana dai jin cizon amma kamar cizon dai kiyashi aga cizon kiyashi da ka bantare shi daga jikinka ka kade shi kenan ka daina jin zafin to haka yake da haka fitar ran wanda ya mutuwa shahada bai wuce kamar jin zafin cizon kudin cizo ko cizon jan kiyashi ba rawahu tirmizi imamu tirmizi ya rawaito wannan hadisi wa kala hadisun hasan sahih ya ce hadisi ne hasanun sahih cikin wannan hadisin shi ma akwai bayanin falalar mutuwar shahada ta yadda me wanda ya mutuwar shahada baya jin zafin fitar rai ana sauƙaƙa masa wannan to kaga wannan kuma falala ne kwarai da gaske hadisi mai lamba ta 1336 wa an abdullahi ibn abi aufa daga abdullahi dan abi aufa radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها الأدوة قال صلى الله عليه وسلم أوس شاشم كوانكين سدي أرن جما دمكيا أتكنسو أنا أيام سكوان كده النبي يفتج هذه يياكي أتكنسو انتظر حتى مالت الشمس da annabi ya fito sai ya tsaya bai kai hari ba ya tsaya a kofar gari har sai da rana ta yi maili an gane ko sun qama fi nasu sannan sai ya tsaya a cikin mutane ma'ana rana ta raba tsakiyar sama kuma ta karkata yamma shine malati shamsu daidai da zalati shamsu sun qama fi nasu sannan sai annabi ya fito cikin rundunan mayaka ya tsaya faƙala sai ce ayyuhan nasu ya ku mutane la ta tamannau liqa kada ku taɓa burin gamuwa da makiya kullum yaƙi fatan musulunci a zauna lafiya kada a yaƙi kada kai burin gamuwa da abokin yaƙi ko maƙi kada kai burin tashin hankali ko fituna addinin musulunci baya son haka duk jarumtakarka duk yadda kake jin kai ke kan gaskiya ka nemi a zauna lafiya bahaushe ya ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki shek balalau ma ya ce zaman lafiya ya fi zama sarki ko wai lokacin ana fitinar boko haram shugaban izala ya kai wa sarkin mubi ziyara bayan an ci mubu da yaƙi an fatattaki har sarkin duk suna gudun hijira a yola da aka je aka gaida sarki sai aka ce masa to kaga ga amfanin zaman lafiya jama'a masu magana sun ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki sai sarki ya ce a'a zaman lafiya ya fi zama sarki ba ma ɗan sarki ba kuma wannan haka yake domin in babu lafiya ina sarauta in ba zaman lafiya ina kasuwa in ba zaman lafiya ina sallah komai da ka sani a rayuwa in ba zaman lafiya babu shi lafiya ke sa a samu komai a zaman lafiya ne ake gane wannan sarki ne wannan bafade ne amma in wuta ta wuta ba a rarrabewa kowa ta kansa yake yi a zaman lafiya ne ake gane wannan excellency ne wannan odila ne wannan bodyguard ne wannan escort ne amma in wuta ta wuta ba ka rarrabewa sai an zo ana ba kai ne ya yana ba ni bane wancan ne <laughs> wuya ta wuya Allah ya ba mu zaman lafiya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai shine jarimi uban jarumai ba wanda ya kai annabi sadaukantaka da yaqinin cewa in an mutu akan tafarkin Allah aljanna za a shiga amma tare da haka yace ayyuhan nas la tatamannu liqa al'adu yanzu dan Allah annabin da yake cewa kada a yi burin magamuwa da makiya ya ce kuma a je a tada fitina kaga ba zai ce ba haka duk wanda yake jingina wa musulunci ko addinin musulunci ko annabin musulmi fitina da tashin hankali ƙarya yake yi wallahi zalunci ne da ƙin Allah da nufin cutar da al'umma amma kowa ya sani a duniya ba al'ummar da ta kai musulunci da musulmi son a zauna lafiya ba kuma don muna tsoro ba ba kuma don ba mu da yaƙinin kan abin da muke yi daidai ba ne ba amma ba haka addinin mu ya koyar da mu ba Allah al'afiyata ku roƙi Allah zaman lafiya amma fa muhum in ku Allah ya ƙaddara muku gamuwa da abokan gaba da makiya ɗin fasbiru to kuma ku yi hakuri Allah yana da hikimar da ya ƙaddara muku haka ma'ana shi musulunci bai ce ka tare aradu da ka ba amma in aradu ta tare ka kuma ka gudu ka tsaya sai abin da Allah ya ƙaddara shi zai faru wa'alamu ku yi sani annal jannata cewa aljanna ta hata zilali suyufi tana karkashin inuwar kubba, mana duk wanda ya mutu a filin yaƙi to aljanna zai tafi direct da ka kaga maganar in an haɗu a filin yaƙi a gudu ko a tsorata bata taso ba amma in ba a haɗu ba kuma kar a yi fatan a haɗu wannan kalmomi ne wanda a lokaci guda suna nuna zaman lafiya kuma a lokaci guda suna ƙarfafa gwiwar sojoji na ba gudu ba ja da baya kamar yadda muka sha faɗa wannan shine abin da ya kamata a rinka karantar da sojojin musulmi a duk lokacin da za su fita wani operation ko 'yan sanda kai ko 'yan ƙato da gora ma an gane ko ثم قال sannan sai annabi ya ce Allahumma munzilal kitabi ya Allah mai saukar da dukkan littattafai lafazin alkitab anan jinsi ne munzilal kitab ba za ka ce kawai alqur'ani ake nufi ba at-taura kitab ne an gane ko ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا لكل شيء haka littafin Musa ma kitab ne injila ma kitab ce zabura ma kitab ce an gane ko to haka qur'ani ma kitab ne da haka da annabi ya ce Allahumma munzilal kitabi ya Allah wanda ya saukar da dukkan littattafan da annabawa suka zo da shi musamman kuma uwa uban littattafai shine qur'ani wa mujiriyar sahabi ya ubangiji mai gudanar da gajimare a sama an gane ko wa hazimal ahzabi ya ubangiji mai rusa rindinar kawance na kafirai kamar yadda ya rusa rindinar kafirai lokacin da suka zo yakin ahzab ko yakin kawance ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idza ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ذاك وهازم الأحزاب يا ما يروس قنجير كوانشين كافري ihzimhum ka rusa su wansurna alaihim kuma ka taimake mu akan su muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi shi ma wannan ya nuna me falalar shahada cikin faɗin sa wa'alamu annal jannata ta hata zilali asiyo sannan wannan ya nuna cewa akan yi addu'a a filin daga daman yana daga cikin wajajen amsa addu'a a lokacin da mayaka suka fita filin daga ɓangaren musulmi da ɓangaren wancananka to a wannan lokaci duk wanda ya addu'a Allah yana amsa masa lokaci ne na amsa addu'a to sannan wannan ya nuna hudubar kwamandojin yaƙi a filin yaƙi ga sojojinsu domin manzo Allah a filin yaƙi yake wannan ba da aka yin hakan ba laifi ba ne a musulunce muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisi mai lamba ta 1337 wa an sahal ibn sa'ad daga sahal dan sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sintani la turaddani addu'a biyu ba a mai da ita duk wanda ya yi ta ana karɓa masa au ƙalla ma turaddani ko a ɗan lokaci kaɗan ne ake iya mai da ita amma mafi yawan lokaci ba a mai da ita waɗansu malaman sukan fassara ƙalla da cewa ma ma'ana ba a yi ƙalilan ma minuna, ai ma minun, ƙalilan ma tazakkarun ai ma tazakkarun da aka sukan ce kalla takan zo da ma'anar ma ko la da aka kalla ma turaddani bi ma'ana la turaddani batta ba a mai da addu'o'i guda biyu kwata-kwata in dai mutum ya yi su na farko addu'a inda nida addu'a bayan kiran sallah kafin a ikama wa inda da kuma a lokacin yaƙi hina yulhimu ba'dhum ba'dan lokacin da shashi ke kaiwa shashi hari yulhim bi ma'ana yaqtul kenan a larabci akan ce lahamtuhu bi ma'ana qataltuhu da ka hina yulhimu ba'dhum ba'dan ay hina yaqtulu ba'dhum ba'dan to kuma sau da dama waɗannan lokutan da zaka ga an ce ana amsa addu'a a cikin su mutane suna rafkana a cikin su galibi lokacin da aka gama kiran sallah to wanda bai da alwala maza maza yake yi alwala da haka bai da nutsuwar ya tsaya ya addu'a wani ma so yake kama ruwa wani yana can layin ban daki wani ya samu shiga yana kaga lokacin ba ta kai ake ba ta ana ta kaiwa ake ta kaya ko to hikimar ubangiji subhanahu wataala a irin wannan lokutan da ba kasafai mutane suke zamowa cikin hayyacinsu ba sai ya sa wani abu na gasa na garaɓasa to in ka gano kai kuma kenan bai kamata sai an yi kiran sallah sannan ka tafi rububin alwala ba yi kokari tun kan a kira sallah ka saita lokacin ka kai alwalarka da an gama kiran sallah ci gaba da rabka addu'a ka bar wa'ancan 'yan hawan feda ko ba haka ba su su je su yi ta rububin alwala su biyo baya to haka nan lokacin da ake tsaka da wutar yaƙi yawa yake cikin hayyacin zama abin da wannan yake nuna shari'a tana so ka zama cikin natsuwa duk wutar yaƙi in ta yi wuta amma ka zama cikin natsuwa domin duk wanda zai addu'a yana cikin me natsuwa in baka cikin natsuwa baka iya addu'a ba ta yiwa to wannan shine rawahu abu dawud bi isnadin sahih imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi ingantacce hadisi mai lamba ta dubu da 1338 wa an anas radiyallahu anhu qala daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza gaza in zai yi yaki qala sai yace ma'ana yayi addu'a Allahumma an adudi ya Allah kai ne matattarar ƙarfina asalin kalmar abudu shine dantse ƙwanji an gane ko to da ka Allahumma anta adudi ya Allah kai ne matattarar na, kwanjina dantsena wa nasiri kuma kai ne mataimakina bika ahulu da kai nake iya dabarun yaƙi wa bika asulu da kai nake kai hari da ɗauki akan maƙi min saula saula shine abin da bahaushe yake cewa timbe timbe wannan shine asalin Hausa ma'ana kai hari afkawa wanda kake so ka afkawa ba tare da ya sani ba daka wa bika asulu da kai nake kai dauki ko nake kai hari ko nake timbe wa bika uqatil kuma da kai nake yin yaki abin nufi da da kai nake yin yaki da karfinka da isarka da iyawarka da taimakonka nake iya yin yaki kaga wannan tawalu'u ne a fagen daga sama da ka zo kana sai mu mu na bara mu na bana mu na shekarar basasa waye ya ni a garin nan waye ya ni ni dodo irin yadda maguzawan hausa suke ko in sun fito filin yaƙi su ba maganar tawali'u ba maganar addu'a sai dai ai ta proud ai ta kirari ai ta gangi ai ta ashare ashare kai da kake gab da kabari kuma kana zabga asha da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi kalmomi a filin yaƙi na addu'a amma dukkaninsu suna nuna tawalu'u da kaskantar da kai da ban isa ba Allah kai ka isa to ku sai ka ga an yi nasara domin duk wanda ya nuna bai isa ba Allah ne ya isa to shi kuma Allah sai ya nuna wannan din ya isa man a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kai dan Allah to shi kuma Allah sai ya daga shi ya nuna ya isa amma in ka nuna ka isa to shi kuma sai ya karya ka alƙawari ne duk wanda ya cika mun baki ya nuna ya isa in ji Allah ya ce sai na karya shi a jira lokaci kawai الكبر رضائي والأذوة إذاري من نازعني في شيء منهما قسمته جرمان كي جوت ne. ji da isa mayafin rufata ne duk wanda ya ja da ni a cikinsu in ji Allah sai na karya shi da zaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tawalu kafirai ba sa tawalu shi yasa Allah ya ce da mu'minai wala takunu kallazina kharaju min diyarihim basaran wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillah in za ku fita yaki kar ku fita irin yadda kafirai suke fita kharaju min diyarihim suna fitowa daga gidajensu ne bakaran da takama an gane ko wa ri'a'an kuma sannan suna yi dan su nuna wa mutane sun isa wa yasudduna an sabilillah sannan kuma suna yi ne dan su hana ayi bautar Allah domin su yakin su dan haka ne shine manufar allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut sai Allah ya ce faqatilu awliya ash-shaytani inna kayda ash-shaytani kana da'ifa to da ka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yakan yi tawalu wannan kuma yana daga cikin abinda da yake sa Allah subhanahu wataala ya taimake shi kuma wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kaskantar da kai tare da ya isa amma baya nuna ya isa to da ka kaga wajibi ne akan mu mu ma mu yi tawalu'u zalla ya ce inna allaha auha ilayya an tawada'u Allah ya mun wahayi ya ce in gaya muku ku yi tawalu'u ku nuna ba ku isa ba hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahad kada wani yayi wa wani alfahari a cikin ku kada wani ya ketare wa wani iyaka a cikin ku rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan imam abu daud da tirmidhi suka rawaito kuma suka ce wannan hadisi tirmidhi ya ce hadisi ne hasan hadisi mai lamba ta 1339 وعن أبي موسى دق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يكار مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما يا كسن شيء دنينا جنس وران وترندنا تمياكا وأن ذا أقبزا دسو وكاك كلمة إذا خاف إن يجي tsoro abu musa sahabi ne daga cikin sahabbai adali daga cikin adalai dan aljanna cikin yan aljanna masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana tabbatarwa da annabi sifa ta me ta tsoro kenan isnadul khawf ila al anbiya jaiz jinginawa annabawa jin tsoro ya halatta ba mustahili bane fi haqqil anbiya an yakhafu ba wai korarren abu bane cikin haƙƙin annabawa a ce sun ji tsoro dan an ce annabuwa ne ya ji tsoro ba a rage darajarsa ba kuma ka ce baya jin tsoro baka wani ya yabe shi ba domin shin kai ka fi Allah sanin annabawansa ko shi ya fi ka su kai ka fi girmama annabawa ko Allah da ya aiko su Allah amma Allah ya tabbatar wa da Ibrahim tsoro wala qad ja'a rusuluna ibrahim bil bushra salaman qala salamun fama labisa an ja'a bi ijlin hanif falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa min hum? khifa qalu la takhaf mala'iku ma suka tabbatar Ibrahim ya tsorata suka ce la takhaf karka tsorata to haka Allah ya tabbatarwa da Musa a wajaje biyu yace waja rajulun min aqsal madinati yas'a قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب موسى يفتأ أورتي سنتا ما يكي قال رب نجني من القوم الظالمين a wani wajen ya fa alqaw hibaluhum wa isiyuhum ko fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim tas'a fa awjasa fi sihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la daka annabawa suna tsoro tsoro ba mustahili ne cikin haƙƙin annabawa to amma wani irin tsoro saboda ƙur'ani ya tabbatar musu da tsoro a wani waje a wani waje kuma ya kore an gane ko ubangiji ya ce fala ta hum wa ni in kuntum mu'minin kar ku tsorace su ku tsorace ni in dai ku mu'minan gaskiya ne to ka bayar da zai annaba su saba wannan umarnin da haka akwai tsoron da annabawa ba sa yi allazina yuballiguna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah kaga akwai tsoron da annabawa ba sa yi amma kuma akwai wanda suke yi wanne ne suke wanne ne ba sa yi malamai suka ce khawfu shari'a shine wanda annabawa ba sa yi wa kowa sai Allah ma'ana tsoron su daina addini dan tsoron ka dan zaka cutar da su ko zaka yi musu wani abu a'a wannan ai ba ma annaba ba muminai ma na kwarai ba sa wannan wai saboda wata gwamnati ta sa dokar ka a sallah su je ba za a yi sallah ba wata gwamnati ta sa dokar ka a sa hijabi ba za su sa ba a'a muminan zamanin annabi Musa ma wanda imanin su bai kai na waɗannan muminan ba na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fir'auna yake amantum lahu qabla an azana lakum إنه لكبيركم الذي علمكم السيرة فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون قال آمنتم به قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السيرة فلأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم في جزوء النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarna faqad ma anta qaw innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira ya na wa ma na alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa fir'auna ya barazanarsa ya cika bakinsa yace sai na rinka gididdiba ku in yanke hannun dama kafar hagu sannan in tsire ku a jikin kututturen dabino fi irin yadda ake tsire kaza a tukubar mai tsire suka ce yi duk abin da za ka yi sai me kuma wannan dai ba shi kaɗai kake iyawa ba to yi abin da za ka yi inna ma taqdi hadhihi hayatu dunya ko kai mana haka ko kakkai mana haka in ya yi za mu tafi me muke jira kuma kaga muminai ma kenan ballantana kuma shugabannin muminai a fagen imani su ne annabawa to amma tsoron da annabawa suke yi shine kawfu tabi'a tsoro na ɗabi'a irin tsoron da kake wa maciji ko ba haka ba kai ba ma maciji ba sauro ma ba kana sa masa maganin sauro ba in baka tsoron sa ka tuɓe tsirara maka kwanta ka gani shi kana tsoron sauro to wannan khawfu tabi'a ne yanzu nan a ce ga kuna ma mun rantuma a guje fal fal fal fal in riga ku fita daidai nayi ka a ce a ah, hadda malam a gudu eh ko ba haka ba ɗan tauri suka ce ai gudu ma ibada ce ko annaba wata rana zina gudu ko ma'ana annabi musa da ya gudu da fir'auna tsoro ne irin na ɗabi'a ba kuma jarumtaka ba ce ka ce to na zauna a daka a bari a'a wannan wauta ce ba jarumtaka ba ce ba jarumtaka ba ce a ce wannan ramin da maciji ka ce to bismillahi kawai ka tura hannu a wannan wawa ne ba jarumi ba ne ko ba haka ba ko a ce ga kunama irin duhu din nan baka ka ce wai za ka yi mata ah, inna na kafu na yi man abu kam a ah, ina san kam. to wannan irin tsoron ba laifi ba ne don kowa ya ji shi annabawa suna jin irin wannan kawai kaga wani ya ketaro katangar gidanka ai baka san yi ba in baƙon arziki ne ya taho ta kofa man kuma ya sallama amma kawai sai ka shi yana ketaro ma gida kuma kila karfe biyun dare to kaga sai ka shirin kare kanka in kuma baka shirya wa kare kanka ba to ka nemi hanya ka ƙara wuta wannan shine gaskiya to irin wannan tsoro shi annabawa suke yi amma wai wani tsoro da wani zai sa wata barazana ko ya kaza har su ji tsoron ya ratsa su ya kama su kuma har su daina yin abin da suke yi dan shi a annabi dawud fa yana daki ya kukkulle gidansa ya rufe ko ina bai tsammanin mutane za su zo masa ba in ma da za a zo masa a kwankwasa masa kofa mana ya bude shi da kansa kawai sai suka haura masa وهل أتاك نبؤ الخصم إذ تصوروا المهراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ubangiji ya ce yanzu labarin masu husuma guda biyu bai zo maka ba waɗansu mutane ne suka yi faɗa a tsakaninsu dawud shine annabinsu shine sarkinsu shine alƙalinsu to shi kuma a lokacin ya shiga halwa a shari'ar annabi dawud akwai shiga halwa kawai annabi ya ƙaurace wa mutane ya shiga gida ya kulle to su kuma sun kagu a zo a yi musu hukunci da haka sai suka ga ba za su jira ba za su iya gama eh, jira har ya gama halwar sai ya fito ba kuma a madadin su zo su rinka kwankwasa kofa su tunanin su sai ya ba su kawai su ketara katanga su ya gansu tsulum kawai sai suka ketara masa katanga sai ga su a gabansa fa zai aminhum sai ya tsorata qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ala ba'd sai suka su kan sun gane ya tsorata suka ce karka tsorata ba mala'iku bane kuma ba aljanu bane ba khasmani abokan musuma ne guda biyu ba ga ba'duna ala ba'din wani yayi wa ɗayan shashin mu yayi shashi ta'adda fa hukum na bil haqqi wala tushdid tushdid wa hadina ila sawa'is sirat to da kaga annabawa suna jin tsoro wani tsoro tsoro na ɗabi'a wani tsoro ne ba sa ji tsoro na shari'a wanda ba a yi wa kowa irin wannan sai Allah amma kafirai irin wannan tsoron da ba a yi wa kowa sai Allah su kuma shi suke wa mutane alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya ba ku gadin munafukai an ce da su ku fuwa da kuma aqimu musala ku rike hannunku kar ku taba kowa in an taba kuma ku yi Allah ya isa ku dai ku yi ta sallah cinikin dan musulmi ko ku dai ku yi ta sallah amma suka matsa suka matsa mu dai a wajabta mana yaki mu dai kaza kaza mu dai kaza Allah yake falamma kutiba alaihimul qitalu yayin da aka wajabta musu yakin idza fariqun minhum sai ga wani bangare daga cikin su ya kashaunan nasa suna tsoron mutane ka khashiyatillah irin tsoron da ake wa Allah au ashadda khashiya bal ashadda khashiya kai sun ma fi jin tsoron mutane sama da tsoron Allah munafukai suna da wannan yahudawa suna da wannan ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن وإن قتلتم لننصرنكم كان أقبسي الله يتي لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون كم فصورة تاسو سم فصورنكو sama da yadda suke tsoron Allah to kaga shi ko mumini ya fi tsoron Allah sama da yake da yadda yake tsoron komai sama da yadda yake tsoron kowa to da haka dai abu musa al-ash'ari wanda ya fi mu sanin ma'aiki da martabarsa da kimarsa da darajarsa ya yace kana idza khafa qauman idan annabi yana tsoron sharrin waɗansu mutane da irin mummunan tanadin da suka yi masa da sahabbansa kala to sai addu'a kan ya tare su Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim sai ce ya Allah muna sanya ka a wuyayensu lafazun nuhur jam'i ne na nahar nahar shine daidai inda ake yanka dabba a wuya da Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kuma ka yanka dabba ka a inda ake yanka dabba ko ka soke ta a masoka da haka kalmar nahar mufrad din kenan jam'in sa shine nuhur Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ya Allah mu mun sanya ka a wuyayensu ma'ana ka kashe mana su tun kan makamun mu ya kai jikinsu wanda kuma wannan abu ne wanda ya faru tun a yakin badar an gaishe kan sahabi ya sari kafuri sai a ga ya faɗi shine Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama Allah da kansa ya ɗebi tsakuwa ya watsa wa kafurai yanzu tsakuwa damki ɗaya a hannun mutum ɗaya za ta iya kasuwa ta shiga idan mutum dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu ana sai dai da aikin Allah ba dai aikin mutum ba to shi yasa Allah ya ce wannan jifan da kai ko tsakuwa ko ƙasa da ka watsa kuma ta je ta shiga duk idan su kai naka watsawar amma kai abin da ka watsa zuwa inda ya kai ba naka bane Allah ne dan adam ba zai iya wannan ba wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah raba sannan annabi ya ce wa na'udhu bika min shururihim kuma ya Allah muna neman tsarin ka daga dukkan makirce makircen su da sharrurukan su da suka shirya suka tanada da haka wannan addu'a ce da ake yi dangamuwa da makiya sau da dama waɗansu in aka ce dan gamuwa da makiya sai su dawo suna yin ta tsakaninsu da junansu musulmi sai ka ji wani ma yana yi wani wani kulab ɗin ƙwallo ko wasu safotan ƙwallo duk musulmi kuna musulmi amma kana wa ɗan uwanka wannan addu'a wannan ba daidai bane ba wannan addu'a ce tsakanin musulmi da wa kafiri duk sabanin da ke tsakanin ka da ɗan uwanka musulmi ba a so kai masa mummunan addu'a dai in cutar ka yi la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim in ya zalunce ka sai ka ce Allah ya isa wannan shine mummunan kololo mummunan magana da zaka gaya masa amma ba ka rinka masa mummunan addu'o'i irin wanda ake wa kafirai ba ko a ce ai masa tabayyada ko ai masa li'ilafi an gane ko li'ilafi mai langa wai a makale kafa a kunna wuta a zuba barkono a ciki kuma a dangale kafa kuma ana li'ilafin ana kewayawa da langa kaga in ka je ka fada ta fara kona ka ba kai ka jiyo ba mima ta yara mu ce ta bi kamar nau rawahu abu dawud bi isnadin sahi imam abu dawud ya rawaito wani hadisi da sanadi ingatacce hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in daidai wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alkhailu ma'qudun fi nawasiha alkhairu ila yawmil qiyamati dawakai an ɗaure a kan gezar kansu irin gashin nan da ke fitowa a kan doki shine nawafi asalin nawafi jam'i ne na nafiya nafiya shine abin da bahaushe yake cewa me eh tukulluma eh gashin da yake fitowa a gaban kai ko ka ce zanko ko cinko duk ana faɗa to doki za ku ga yana yin wani gashi a kansa tun daga kansa har bayansa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gashin na kan doki alheri ne a tattare da shi har zuwa ranar tashin alkiyama ma'qudun fi nawasiha nawasiha jam'i ne na me nasiya nasiya to da haka malamai suka ce abinda wannan yake nufi mulazimul laha ka annaha ma'qudun fiha alheri yana tattare da dawakai kai ka ce an musu kitso an tubce alherin da su a cikin gashin jikinsu to amma waɗanne irin dawakai ana nufin dawakan da aka tattala don fita jihadi ma'ana ana so a yi mana bayani ne cikin hadisan nan na ƙarshe-ƙarshe akan kuma hidima ta tanadi don fuskantar makiya domin kada a can ka ji ana ta magana falalar shahada kai mummuna fahimta ka je kai hawan keken a koyan keken yara ko a tafi ka mutu to ba haka ake nufi ba a musulunci duk da ya ce a yi jihadi in an yi jihadi za a shiga aljanna to kuma tare da haka ya ce a tanadi kayan kare kai makami ka koya ka iya abin hawa mai kyau duk a tattali wannan da haka musulunci ya yi magana ta musamman dangane da waɗannan abubuwa to shine za mu fara magana akan dawakai domin a wancan lokacin dawakai su ne mafi girman abin hawa wanda ake fita yaƙi a kansa kamar yanzu ne ka ce jiragen sama na yaƙi ko ba haka ba da irin tankokin yaƙi irin su igwa-igwa an gane ko to a wannan zamanin kenan amma a wancan zamanin da babu waɗannan dawakai su suke wakiltar waɗannan ɗin a kansu ake yaƙi su ne kayan yaƙin su ke taimakawa mayaƙa su ne kayan sufuri muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi ana nuna min lokaci yayi sai mu tsaya nan Allah ya kai mu sai mu tashi hadisi mai lamba ta 1341 da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda kuke gani an samu wani ci gaba na ga wani ɗan ƙaramin sanda haka wanda ake makala waya a jiki wanda a yanzu karatun nan da muke yi duk waɗanda suke hawa kan facebook kuma suke da alaka da contact ɗinmu suna iya kallon mu a duk inda suke yanzu nan live ko shakka babu wannan ci gaba ne ta bangaren da'awar da haka masu wannan aikin kusan sati biyu haka baya da suka fara ko sama da haka suke gaya min cewa suna bukatar wayar da tafi wannan inganci wacce ita ce za ta fi taimakawa aikin nasu wajen gudana yanzu dai da farko da wayar wani suke yi ban san ko ta waye ba ko da kafin su zo ɗin ma sai da aka san dabarun da aka yi aka sai sandar wajen dubu goma ita sandar da take rike abin to da haka lokacin da suka gaya mun sai na ce to su bani a rubuce abin da suke bukata sai mu tallata ko ba mu samu mutum ɗaya ba la'alla in muka dage muka yi asusu sai Allah ya taimake mu sai kaga an siya to kaga sai ya zama kana samun lada biyu lokacin da ka zo makaranta kai ka zo sannan kuma ka ba da damar wani ma wanda kila ba zai iya zuwa ba yana wani gari mai nisa ya kalla wanda wannan sai ya zama kayi aiki guda biyu a lokacin a yadda suke gaya min yanzu gashi akwai wata waya samfurin apple tab me air tab air 1 wanda ana sai da ita 140 akwai ta biyu apple tab air 2 ana sai da ita 170 da haka dai idan akwai wanda allah ya hore masa zai iya siyowa ya kawo musu to muna lale maraba da wannan gaba insha Allah in Allah ya raya mu so muke har irin majigin nan da ake a waje dan ya rage mana cincirin dan shigowa wani abin da ake nuna wanda suke waje sai dai su ji kawai kun yi dariya amma ba su san me aka nuna aka yi dariya ana bani labarin wani za a yi wani taro wata rana a ƙasar saudi arabia sai aka nemi wakilcin wani daga najeriya sai aka tura wani ba sai na faɗi sunansa ba to jawabin da za a gabatar a madadin ƙasa sai ya rubuta shi da hausar boko amma a larabci ƙala kaga inda larabci ce za a rubuta ta da ƙafin da alifin da lamun ko to shi sai ya rubuta ta da ke mai lankwasa a sama ƙa ko da a da l da a kaga ƙala kenan ko to da haka ya rubuce larabcin nasa tsab da hausar boko ya tafi cikin larabawa to shi da <laughs> shi da yake rubuta su aka shi ma ya kwafi don da ajamin ma da bakin larabcin ma ba zai iya karanta ba to da ya je idan yana karanta a gaban laraba akwai inda in an zo waje ne na raha da dariya sai su tafi to shi shi da yake karanta bai san an zo wajen dariya ba <laughs> sai kawai ji laraba sun barke da tafi faffa shi ma sai ya yi yayi yaƙe irin na biri. kaga dai da yawa waɗansu daga cikin waɗanda suke waje in suka ji mun yi dariya a cikin masallaci sai dai su yaƙe su ba su san me yasa mu dariyar ba da haka wannan insha Allah yana daga cikin tunani na anan gaba in Allah ya bamu iko wata rana mu yi ƙwarya-ƙwaryan asusu mu samar da majigi irin ɗan wanda ake ajiyewa mutanen waje suna kallo to da haka dai wannan gashi buƙatar mu a madadin in ba za mu iya samun mutum ɗaya wanda zai mana wannan hidimar ba to kowa sai ya bada abin da Allah madaukin sarki ya hore masa za mu fara daga sati mai zuwa har sai mun mallaki kuɗin da za mu sai ɗaya daga cikin waɗannan aƙalla duk wanda yake zuwa makarantar nan ba mu ɗauke masa ba naira hamsin sati mai zuwa kowa naira hamsin in ka ba mu dubu hamsin ma za mu karɓa amma in ka ba mu ƙasa da naira hamsin zan gaya wanda suke zagayawa kar ku karɓa ashirin kai ko naira goma sha eh, naira arba'in da tara da silai biyar kar ku karɓa in ba za ka iya ba mu hamsin ba ka riƙe kuɗinka za mu fara insha Allah daga sati mai zuwa Allah ya ba da iko kada kuma waɗanda muke ganin su a gaba gaba su koma baya kamar yadda na faɗa akwai wani bawan Allah da ya tambaya tun sati biyu ko uku da suka wuce game da salatu tasbihi sati da ya gabata na rubuta a takarda kuma sai na manta to wannan satin sai na ɗauko littafi ga baki ɗaya don in karanta mana wannan littafin da ke hannuna al ne na imamun nawawi imamun nawawi a cikin littafin al-azkar ya yi babu azkari salati tasbih babin da yake bayani a kan zikirurrukan da ake karantawa a salatu tasbihi hadisin da ya fi inganci cikin haka shine hadisin da imamu turmuzi ya fitar da ibnu maja daga abi rafi'in maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne wanda shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne ingantacce wadansu daga cikin malamai sukan ce salatu tasbihi bata inganta ba amma zance mafi inganci salatu tasbihi ta inganta cikin waɗanda suka inganta akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin ɗaya daga cikin littattafansa silsilatul ahadith abu rafi'in Allah ya kara masa yadda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lil abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da baffan sa Abbas dan Abdul Muttalib yace ya ammu ya baffana ala asiluka shin kana so in sada zumuncinka ala ahabuka shin kana so in maka kyauta ala anfa'uka shin kana so in amfanar da kai qala bala ya rasulullah sai Abbas yace kwarai ku ya ma'aikin Allah duk ina son waɗannan abubuwan da ka ambata qala sai annabi yace ya am salli arba'a raka'ati ya baffa na kayi sallah raka'a hudu taqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil qur'ani wa sura a kowace raka'a ka karanta fatiha ka karanta sura ba a iyakance maka sura ba kowace ka ga dama ka karanta fa idan qadatil qira'atu idan ka gama karatunka fa kul sai ka ce Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah 15 marra bayan ka gama karatun sura kan ka tafi ruku'u to ka ce Allahu akbar alhamdulillah subhanallah ka faɗa haka har sau goma sha biyar qabla an tarka a kafin kai ruku'u sun marka sannan kuma sai kai ruku'u ha asharan a ruku'u kuma sai ka faɗa amma sau goma shi dai wancan zikirin Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah sun marfa ra'asaka sannan sai ka ɗago kanka daga ruku'u fa qulha asharan nan ma bayan ka dago daga ruku ka sake faɗa sau goma sun masjud sannan sai kai sujada fa qulha asharan a cikin sujada farko ka faɗa sau goma sun marfa ra'sak sannan sai ka dago kanka kai zama tsakanin sujada guda biyu fa qulha asharan nan ma ka faɗa sau goma qabla an kuma kafin ka miƙe tsaye a sun masjud faƙulha qulha asharan sun marfa a ra'asaka faƙulha asharan to sannan ka sake yin sujada ka sake faɗa sau goma ma'ana in ka yi sujada ka faɗa sau goma ka ɗago za ka sake yin sujada ka sake faɗa sau goma ka ɗago to kafin ka miƙe tsaye a wannan zaman sai ka faɗa kuma sau goma shine kabla an taƙuma kafin ka tashi fatilka hamsin eh, wa saba'un idan ka kidan ya su baki ɗaya ka ga ka faɗa sau saba'in da nawa sau saba'in da biyar fi kulle raka a cikin kowace raka'a idan an haɗa sau hudu saba'in da biyar sau hudu zai bada nawa ɗari uku wa hiya salasu mi'a fi arba'i raka'atin ya zama ɗari uku cikin raka'a guda hudu falau zunubu zunubuka misla ramlin inda a ce adadin zunubanka sun kai adadin tsakonkwanin duniya an gane ko gafara Allah ta'ala lak Allah zai gafarta maka qala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah man yastati an yaqula fi yawm shin mutum zai iya yi a wuni qala sai manzo Allah ya ce in lam tastati an taqula ha fi yawm fa qul ha fi juma'a ta in ma ba za ka iya yi duwuni ba to ka rinka yi duk sati duk juma'a ko da yake ba dole sai ranar juma'a ba kawai dai duk sati laraba an suka ce juma'a suna nufin sati daya domin daga juma'a zuwa juma'a sati kenan fa in lam tastati an taqula ha fil juma'a fi juma'a idan ba za ka iya yi duk sati ba fa qul ha fi shahr to kai sau daya a wata daya duk wata daya kai sau daya falam ya ya kulu lahu bai gushe ba yana tambayar annabi har sai da take annabi ya ce da shi kul hafi sana in ba za ka iya yi ba to kai sau ɗaya a shekara an gane ko a wata ruwayar ma in ba za ka iya yi sau ɗaya a shekara ba to kai sau ɗaya a rayuwarka da haka salatu tasbihi tana da falala idan mutum bai samu damar yi duk sati ba kullum kullum ba to akalla ya yi duk sati in ba zai iya yi duk sati ba to ya yi duk wata in ba zai iya duk wata ba to duk shekara in ba zai iya yi duk shekara ba to akalla ma a ce a rayuwarka ka taɓa yin ta ko sau ɗaya zikirarrukan da suka zo cikin ita salatu tasbihi din kala kala ne wannan a cikin wannan ruwaya kenan a wasu ruwayoyin ba wannan bane ba a wasu ruwayoyin akwai wani zikirin banda wannan an gane ko kamar misali ga ruwayar turmuzi wanda yake cewa ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu hadisin fi salati tasbih wala yasihu minhu kabiru shay da yawa daga cikin hadisan da aka rawaito na salatu tasbihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su inganta ba قال الترمذي سيكما إمام الترمذي حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن مبارك عن الصلاة التي يصبه فيها هو يصبه فيها ناتم بي عبد الله بن مبارك قبل صلى أكي تسبيه أشكنت قال سيكي يكبر ثم يقول idan mutum ya kabbara sannan ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan du'aul istiftahi ce yace thumma yaqulu 15 marra sannan sai ya faɗa sau goma sha biyar subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar to wannan cikin zikirarrukan yafi kowanne inganci subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar sama da wancan wanda aka ce zaka ce allahu akbar walhamdulillahi wa subhanallahi duk da cewa wancan ma tasbihi ne amma dai wannan shine abin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗa cikin sahiha ya tabbatar da zikirin shine wannan to da ka dai wannan shine bashin da ake bina game da bayani akan salatu tasbihi Allah madaukakin sarki mu dace kuma ga dukkan alamu yau babu wata tambaya da ta zo hannuna za mu dakata a nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu